Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar dai yadda kuka sani, sunana Ahmadullah Ahmad. Yau zan yi magana ne akan maza mayaudara da kuma matan ma baki ɗaya saboda dutse ɗaya aka ce baya amu. So, gaskiya ya kamata ku gyara saboda yaudara ba abin yi bane ba. kai idan aka yaudare ka ba za ka ji daɗi ba haka kai ma wanda ka yaudara ba zai ji daɗi ba so wani sabon salo da maza yanzu suka ɗauko idan har suka zo gurin mace da niyyar kasuwanci da sun bi hanyoyin da ya kamata su bi samun galabanci su samu abin da suke so a tattare da ita idan har suka bi duka wa'innan hanyoyin ba su samu abin da suke so sai su ɓullo da cewa za su aure ta sai su kawo komai da komai gidansu irin su sadaki da sauransu da wani ma har kayan aure da komai har rana za a sa sai ya rage kwanaki zai ƙara kwatanta wannan yaudarar da zaran ya samu abu da ya daga nan fa wani abu da ya kawo a wannan gida ya zama naku saboda a lokacin shi ba shi da buƙatar wannan abin da yake da bukata ya riga da ya samu ba shi da saura to ya kamata iyaye ku hankalta dai kuma 'ya'ya da ake nema da 'yan matan iyaye ku rinka jawo ‘ya'yan kunni akan su rinka tsara mutuncinsu ba wai dan namiji ya zo ya kawo ɗin sadaki gidanku ko kuma makamancin haka shine yake nufin da cewa ya zama mijinki ba an ɗaura muku aure ne ko kuma an shafa fatiha duk ba ɗaya aure in an ɗaura aure shine yake ba tabbacin cewa ya zama miji amma ba wai daga tasiraki kawai ki bada kai bori ba ya kamata ku hankalta idan bai zo kanku ba kun ji labarin dama kuma gani ga wani aka ce ya shawara to ya kamata kuma iyaye ku jamuwa yaran ku sannan ku kuma samari wasu ma suna da auren amma duk da haka suna bin matan wasu da kuma 'yan matan wasu to kuma samari tuna cewa fa idan ba ku aura wannan ba za ku aura wasu kuma idan kuka aura za ku ba ka tuna cewa idan aka maɗiyar ka haka za ka ji daɗi na san da cewa ba za ka ji daɗi amma wani bai da ishu akan haka saboda akwai wanda da bakin shi ya zo neman fasikanci bayan bai samu abin da yake so ba take mai nasiha da cewa idan aka mawaɗiyarka haka za ka ji daɗi ya buɗe baki ya ce ko an mata babu komai saboda rayuwar ɗaya ce ba rayuwar shi ba ce so duk abin da ya faru da ita kanta ne ba shi ba ne kaga irin wa'innan babu sauran imani a tattare da su zuciya ta bushe ta yi tsatsa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji irin wannan allah ne zai iya rasu Allah kaɗai ya san yadda zai yi da amma ina kira a gare ku ina kira a gare ki ina kira a gare duk wanda yake da sha'awa irin ta yaudara ko kuma yake ya kamata ya tuba ya daina saboda daga ranar da aka kwatanta makamancin haka a kan shi gaskiya zai yi nadaman abin da ya yi saboda yanzu kira ko kuma in kira shi da cin amana ba a kan ma neman aure kaɗai ya tsaya ba har ma da matan aure waɗanda suke cikin gida wata tana amsa sunan dai matan aure ce da sunan cewa ta maji wata zai iya kasancewa mijinta matafiyi ne amma kuma tana jifan tsuntsun da dutse ɗaya za ku tambaye ni ta yaya hakan zai kuwa bayan mijinta ya tafi neman halayyar shi a inda ya saba tafiya garuruwa haka ko kuma countries da yake zuwa wannan so ita tana ba za ta iya riƙe sha'awarta ba kuma ba za ta iya faɗa cewa ba za ta iya ba sai ta samu wani a waje ga gida ga waje so daga ranar da in wannan ya yi tafiya wannan shine zai maya gwarbi shi zai zo ya ci gaba da kwana wa iyyazu billah lallai duniya ne Allah ce ya kamata a irin wannan abubuwa don wannan babban masifa Allah ka kare mu ku kuma maza matafiya ya kamata ku ma ku ci da ma wa'inda ba sa tafiya ya kamata ku jajirce akan haƙƙunan matanku ba wai kawai da ka samu waje ko kuma kai ga sarkin sana'a ka riga ka ba zama ka yi gaba ka ban matanka tun da kana tura musu da kuɗi wato ba su rasa ci ba su rashin sha ba kenan ba maganin ba su rasa wannan ba akwai abin da suka rasa sun rasa da kai wani jigo ne a da su rasa za ta iya rayuwa ita kadai wata da sai sanin cewa ba za ta iya rayuwa ba tare da namijin ya kai ta ga yin auren ga bautar kuma tsara kai so ya kai gane cewa kana ba wai da ke ka tafi neman kuɗi shi kaɗai ba ne ranar irin hakan so da dama shine yake jefa wasu matayen cikin hallaka ko da kuwa ba su da ra'ayin haka amma sun kasa riƙe kansu so ina kira a gare ku don allah maza ku kula da haƙunan matanku sannan kuma kuma mata ku riƙe saboda so da wannan nake cewa mu dage da addu'a kuma mu kula da kanmu. Ya kamata ɗan mata ma hankalta so da samarin ma gaba duk tsawon ka wata rana dai ya zama dole kai wannan auren matukar dai kana rayuwa a doron ƙasa haka ke ma duk tsawon yaudaran da zaki zaki dore wata rana so ya kamata idan auren ne kawai a lokacin auren ba wai yau ka yaudari wannan wannan ko kuma ki tsaya jira ki ce mai mota a lokacin da mai mota bai zo ba ko kuma suna lissafa sai ne kama kaza kaza da fari da waye da sauransu ina ba haka ba ne ba idan kina neman abubuwa kamar guda biyar ne a tattare da namiji to ya kamata idan kika samu uku ki haƙuri da wannan saboda ko da uku ne ma ko da ga baki ɗaya ne wata rana zai iya rasa su hakan yana nufin cewa idan ya rasa su kenan ba za ku yi zama aure ba rabuwa za ku ya kamata ki yi tunani kai ma kuma idan kana neman wasu abubuwa kamar guda biyar a tattare da mace idan ya kasance cewa tana da guda hudu ko kuma uku kai haƙuri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za mu yi aure ya kamata mu duba ita wace ce yarinya ma'ana gidansu da kuma iliminta da ƙarfin addininta da kuma kyawun sai ya ce mu zaɓi ma'abociya addini saboda idan har mace tana da addini komai zai zo muku da sauƙi ko da ku ba ta da amma sau da yawa abinda maza suke duba yanzu shine fara shi yasa ma yawancin bleaching yayi yawa a duniya sai ka ji dan addan yana furici da bakin shi yana cewa Allah ka bani fara komai ya ce shin ka san wani irin kalami kake yi Allah ba abin wasa ba ne zai iya baka hakan kuma ka je daga ƙarshe kai ka ci wahala saboda an kwatanta haka ya kamata ku yi hankali kuma ku irin farcin da za ku rinka yi a bakunanku so da haka nake cewa mu gyara ga baki ɗaya saboda ba wani ƙwararre amma kuma muna buƙatan gyara gaskiya rayuwar mu sosai so na gode wannan labari da zan ba baku ina so ya zama izina ne a gare ku saboda abin da ya faru da wata ƙawata ne a baya wanda a yanzu saboda ta dalilin wannan shaye-shayen ba ma tare saboda kun san an ce abokin barawa barawa so ba na son abin da take kuma nima ma ba na so a kalle ni da abin da take abin da ya faru da ita shine ta shiga halin shaye-shaye sanadiyar wani saurayinta wanda aka kwaɓe ta da ta daina ma'amala da shi a gidansu amma ta ƙi jin haka har ta kai ga tana bin shi duk inda ya je ko kuma idan ya je wani guri ya samu ya je sai ya kira ta awa ta zo ta same shi wannan dalilin ya sa 'yan sanda suka kama su wata rana ita da shi bayan an je police station an gama kes iyayenta sun yi kuka sosai sakamakon abin da ta yi ransu ya ɓaci ba sanadiyar haka babanta ya kamu da rashin lafiya ciwon zuciya ya kama shi bayan wasu watanni ta yi alkawarin ta daina amma kuma sai aka zo ana ganin ta da shi ba tare da sanin iya amma ana kawo musu maganganun hakida so idan sun mata magana sai ta ƙaryata cewa ba ita ba ne ana nan still wata rana 'yan sanda kuma suka tsara kama still wannan police station ɗin ne wanda aka kai kes din nan na farko bayan babanta ya ji wannan maganin ya ce hat police station ɗin sannan kuma ya yi mummunan furuci a kanta wanda ya tabbatar da cewa ba za ta gama da duniya lafiya ba sannan daga wannan lokaci ya koma gida ba a yi sati ɗaya ba allah ya yi mishi rasuwa yanzu haka ita ma mamanta ba ta da lafiya kuma duk sakamakon wannan abu ne da take aikatawa ita kuma yanzu tana cewa tana so ta bari amma kuma abin ya ƙi rabuwa da ita saboda ya riga da ya bi jininta ga kuma saurayin an ce ya aure ta shi ya ƙi aurenta kuma har yanzu yana bibiyanta so da wannan labari nake so 'yan uwana ko ku ilimantu kuma ku faɗakantu saboda ko da kuna da ra'ayin wannan don Allah ku cire shi a ranku ba abu ne mai kyau ba abu ne mai kyau bayan rashin kyan a duniya ga kuma haɗuwanka da ubangiji da iyayenka da ka ɓata mawa rai ka munana musu don allah don annabi ku guji wannan abu ku guje shi na gode